waɗannan yara fiye da miliyan uku wanda ba sa zuwa makaranta ba wai 'yan jihar kano ne kawai ba yara ne waɗanda yake suna zuwa daga wasu jihohi har ma daga wasu ƙasashe na afirka ta yamma alal misali za ka ga yaran chadi a nan za ka ga yaran niger a nan to ka ga wannan babban matsala ce sosai da sosai saboda haka abinda muke faɗa a nan shine gwamnati ba da kuɗi da za ta yi ajujuwa wanda za ta ɗauki irin waɗannan yara amma babban maganin abin shine kamar yadda muka ba da takarda a ƙungiyar gwamnoni ta arewa cewa ya kamata a hana zirga-zirga yara wanda suke shekarun zuwa makaranta daga wannan jiha zuwa wannan jiha domin koyaya muka yi na nan yaran kullum shigowa suke da wasu jihohi saboda kaga ba mu da kuɗin da za mu iya ɗaukar wannan nauyi amma idan kowace jiha hana yaranta tafiya wata jiha domin neman ilimi domin wannan ilimi a kowace lokal gamman ana iya ba da shi to ta haka ne za a shawo kan wannan abu baya ga waccan takarda da gwamnatin kano ta miƙa zauren gwamnonin arewa ya zuwa yanzu a matakin jiha me aka yi akan wannan batu tun da dai kullum aka yi magana almajirai kano ake cewa to ka san kano bai ciniki ce shi yasa nake gaya maka ake samun yara su zo haka irin namu kamun luddin shine waɗannan makarantu mukan aika musu da malamai wanda za su koyar da turanci turanci da lissafi waɗanda yake dama kuma suna karatun addinin musulunci za a kai mataki tun da yake magana ce idan an zo ɗauka kuma entrance magana ne da turanci da lissafi za a ga cewa za su iya shiga makarantun sakandare idan sun gama karatunsu na allo da suke haka da irin wannan tsari da muka fito da shi wasu a dangane da magana almajiran nan suna zargin iyaye da sakaci warin ma tura yaran su din suna ragaita a wurare daban-daban ko gwamnati na yin wani yunkuri ta wannan fuska dan ganin cewa su iyayen nan sun tashi a tsaye don sauke nauyin da yake wuyansu to babu shakka wannan ana ta faɗakar da al'umma haka amma dai muna nan da haɗin gwiwa da masarautar kano za mu fito da wasu dokoki wanda suke za su duba wannan al'amari sosai da sosai musamman ma mutanen da suke da 'ya'ya da yawa kuma ba sa iya ɗaukar nauyinsu to za a ga irin doka da za a fito da ita saboda a ga yadda za a yi maganin wannan abu musamman ma wato ka san yadda ake sakin mata barkatai in an saki mace ta haihu yaya biyar bakwai takwas ananan yara an sake ta bata wannan gida mata wacce take wannan gida kaga ba za ta iya daukar nauyin waɗannan yara ba karshen su dinga kwana a soro su dinga tafiya bakin titi da sauransu to duk waɗannan matsaloli ne waɗanda yake a matsayin mu na wato musulmi dole ne mu zauna mu ga yaya addinin musulunci ya tsara rayuwa irin wannan saboda haka kuma mai martaba sarkin kano shi ma yana taimaka da kin babban malami ne da sauran malamai na jihar kano ana nan ana tattaunawa yadda za a ba gwamnati shawara yadda za mu fito da wata doka wacce za ta kawo shawo wannan al'amari duka dai zuwa shine mutanen kano za ganin wannan doka babu shakka wannan abu yana gaban malamai a nan jihar kano da mai martaba sarkin kano kuma sun ce mana ba za a dau lokaci ba za su fito mana da wannan doka